barku da kasancewa da malala tv insha Allah bidiyon mu ne za mu ku jawabi ne akan yadda za ku rika samun bonus na over network a duk sati ku biyo ni kamar kullum za ka je kai claiming na kullum da kake yi gashi nan za ka yi bacin kayi sai kuma kai click akan wannan take to desk quiz din da kai click gashi nan tambaya ce za a yi maka sai ka zaba ka amsa ga wanda bai san da ake amsa ba da duba bidiyon mu na baya da muka da ake registration mun yi yadda za ku je ku amsa wannan tambaya saboda haka in ka bi za ku gani yayin da ka duba tambayar sai ka zaɓi amsa da ka zaɓi amsa sai ka yi submitting kana submitting za su watsa maka cewa ka yi daidai ko baka yi daidai ba kamar yadda kuke gani mu yanzu gashi mun zaɓi amsa gashi kuma mun can ka daidai saboda haka wannan shine jeri ɗaya haso bakwai kenan na yi kwana bakwai cif-cif ina zaɓa daidai saboda haka bacin wacce ɗarin da aka bani ta amsa ne daidai da kuma in na kwana bakwai ina zaɓa daidai za a bani bonus kwaya ɗari uku kuma wannan shine yadda za ku bi kurka samun wannan bonus na kwaya ɗari uku a duk sati